والله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro. Radio Hausa na muryar Jumhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kama daga nan birnin Tehran a cikin shirin na rana. Yanzu kuma ga shirye-shiryen da muke ɗauke da su bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dume su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai shirin na kokusa sai kuma shirin na musamman na ranakun ashura. akwai kuma mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa da kide-kiden iraniyawa shirin na ƙarshe shine tarbiyyar iyali a hali yanzu ga labaran duniya da dumi da farko ga kanunsu iran ta ce tana ta baba kan aiki da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e iran ta ba wa kungiyar ansarullah ta ƙasar yemen makamai masu linzami wanda za a iya cilla su kan maƙiya daga cikin teku. sannan za ku ji cewa iran ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna kan amurka da hamshe isra'ila dangane da yaƙin kwanaki goma sha biyu da ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta gargaɗi ƙasashen yammacin asiya kan cewa mai yiwuwa yaƙi ya sake barkewa tsakaninta da da hamci ƙasar isra'ila akwai ta baba kan cewa hamci ƙasar isra'ila za ta kiyaye buɗewa juna wuta da aka samu aka cimma tsakaninsu da iran shafin yanar gizo na labarai arab news na ƙasar saudiya ya nakalto manjo janar abdulrahman musawi babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar iran yana faɗar haka a lokacin da yake zantawa ta watarho da ministan tsaro na ƙasar saudiya yarima wato khalid bin salman ya kuma ƙara da cewa hamji ƙasar isra'ila ba ƙasa ce abin amincewa da alkawalinta ba musawi ya ce sojojin jimhuriyar musulunci ta iran a shirye suke su daƙile dukkanin hare-haren da hamji ƙasar isra'ila za ta kawo nan gaba a wani bangare kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya wato iaea e ya ce iran tana iya sake fara aikin tace makamashin uranium a cikin watanni masu zuwa rafael grossi ya bayyana haka wa talabijin ta cbs na ƙasar amurka a ranar lahadin da ta gabata bayanan hare-haren amurka wato ya bayyana cewa hare-haren amurka kan cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran ba za mu iya cewa ya kawo ƙarshen komai ba saboda ba wanda zai iya raba ƙasar iran da fasahar nukiliya da ke tare da su ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya aike da wasiƙa zuwa babban sakatin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na wannan watan wato caroli Eh, rodrigo's briquet inda ya buƙaci kwamitin tsaron ya tattauna batun farmakin da amurka isra'ila da amurka suka kai wa ƙasar iran a watan yunin da ya gabata su kuma tabbatar da cewa wa'annan ƙasashe ne suka takali iran da yaƙi su kuma wato fara su ne kuma suka fara buɗewa iran wuta wasiƙar ta buƙaci kwamitin ya bayyana yawan diyan da ya kamata kasashen biyu su biya kasar iran saboda asarorin rayuka da kuma dukiyoyin da suka jawo mata kamfanin dilancin labarun tasnim na kasar iran ya ce ministan ya aika wa'annan shugabannin majalisar ɗinkin duniya ne wasiƙa a ranar asabar da ta gabata ya buƙaci kwamitin ya tabbatar da cewa su suka fara yaƙi sannan jumhuriyar musulunci ta iran ta kare kanta ne a wani bangare kuma jakadan jumhuriyar musulunci ta jumhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya sa'id ne a hirarsa da tashar talabijin ta cbs wato news ya bayyana cewa tattaunawa tsakanin tattaunawa da akwai sharuɗa tattaunawa ba ni in baka ne amma abinda amurka ya wato da ƙasashen yamma suke bukata wato shine mika kai ga mika kai wanda suke bukata daga jihunan musulunci ta iran ya ce wannan shine ake kira kama karya har yanzu wato ba ku kai ga haka ba in ji irawani kuma ba za su taɓa kaiwa ba daga ƙarshe ya bayyana cewa idan suna son tattaunawa da gaskiya a iran a shirye take ta yi tattaunawa in ba wannan ba to iran ba za ta taɓa da kai ba. sojojin hamshi kasar isra'ila sun kai wa aƙalla kai da biyu 72 ga shahada a safiyar yau litinin daga cikinsu hada yara ƙanana da kuma waɗanda suke jiran a basu taimakon abinci a cibiyoyin raba su a gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a yau litinin a gaza sojojin hamshi kasar isra'ila sun kashe falastinawa a wurare da dama labarin ya ƙara da cewa an garzaya da waɗanda suka ji rauni zuwa asibitin al'ahli bayan haka yahudawan sun kai hare-hare a yankin zaitun da kuma kasuwar zawiya labarin ya kara da cewa babu gadaje a asibitin don haka za ka ga waɗanda suka ji rauni kwance a ƙasa har ila yau labarin eh, sun kara da cewa wato mafi yawan waɗanda suka ji sojojin yahudawan suka kashe sun kashe su ne a cibiyar ba da agajin gaggawa wanda amurka da mikasa isra'ila suka tsara don wato kashe mafi yawan adadin falastina da za su iya kashewa a gaza bayan sun hana su abinci na kimanin watanni uku a ƙarshen watan mayun da ya gabata ne dai amurka tare da yahudawan isra'ila suka suka bullo da wannan tarkon don ƙara kashe falasɗinawa bayan sun hana su abinci na wani lokaci suna kashe su ne a daidai lokacin da suke cikin tsananin yunwa inda ya zuwa inda za mu ga dole su je su nemi abinci ko kuma su mutu da yunwa masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa na sashin na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran jimhuriyar musulunci ta iran ta ba wa kungiyar ansarullah ta kasar yemen makamai masu linzami wa'anda ake iya cilla su daga cikin teku mai suna gadir mai suna qadir kamfanin dilancin labarin tasnim na kasar iran ya ce makamai wato mai linzami samfurin qadir wanda ake iya cilla shi daga cikin teku ya shiga hannun sojojin kasar yemen sannan bisa bayanan wasu kasashen yamma hakan wani hatsari ne ga kasashen amurka da kuma kawayenta a yankin musamman hamshe kasar isra'ila makami wanda ake iya cilla shi daga tekun ko kuma tekun wato yana iya yin barna mai yawa ga makaman makiya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ba ta yi wani ƙarin bayani ba dangane da wannan labarin majiyar ofishin daraktan tsaron ƙasar amurka ta bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta fi kowace ƙasa a yankin mallakar makamai masu linzami kuma su ne a gaba a duniya wajen ƙera jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa. da ƙarshe za ku ji cewa bayan hare-haren da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kai a ƙasar syria suka kai ga a wani coci a ƙasar syria jami'an gwamnatin ƙasar lebanon suna nuna damuwarsu da yiwuwar wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda su kawo hare-hare a cikin ƙasar ta lebanon musamman a cikin wa'annan kwanaki na makokin imam hussain alaihi salam masu sauraro ƙashin labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin bayan labarai biye da shi akwai shirin na ko kun san sai kuma shiri na musamman kan kwanakin ashura sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai kisoshin rayuwa da kuma kiɗe iraniyawa da ƙarshe dai akwai shirinmu na tarbiyyar iyali da wannan kuma muke ce masu sauraro a yi ne lafiya. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan wani sabon rahoto wanda ya fito daga wata cibiya ta bincike mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa akan cewa adadin falasɗinawan fada haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe sun kai dubu ɗari ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin daga lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi akan al'ummar gaza zuwa yanzu wato shekaru biyu kenan ana samun rahotanni mabambanta akan adadin falasina wanda suka yi shahada a wajen falasina a hukumance suna kirga shahidai da sun kai dubu sittin a lokaci ɗaya kuma suna cewa da akwai wasu dubbai a ƙarƙashin baragozai da ba iya tsamo su ba saboda rashin kayan aiki shahidai ne waɗanda sojojin mamaya suka ruguza gidaje a kansu alhali suna ciki a raye don haka waɗannan gidajen suka zame masu kabarurruka wannan adadi ne mai yawa da ba iya tantance shi ba ko nawa ne kwance a ƙarƙashin waɗannan baraguzan to sai dai kuma waɗanda suka aikata wannan laifin da su ne 'yan sahayoniya sun san abin da suka yi kuma sun san cewa adadin waɗanda suka kashe ɗin ya fi waɗanda hukumar falasɗinawa take faɗa amma saboda halayya ta ƙin gaskiya suke fitowa suna ƙaryata wannan adadin suna cewa adadin ma bai kai haka ba idan za a iya tunanowa a farko-farkon makonni na wannan yaƙi na ta'addanci akan al'ummar gaza da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta majiyoyin asibiti su rika fitowa suna faɗin adadin waɗanda suka yi shahada da gwamnatin amurka ta fito kai tsaye ta ƙaryata, cewa ba su kai haka ba amma lokacin da mahukuntan kiwon lafiya na palestinin suka fito da wato cikakken bayani da hanyoyin da suka bi wajen tantance su suka kuma watsa wa cibiyoyin lafiya na duniya domin su gani amurkan ta rufe bakinta to a yanzu jaridar a harris wacce ta 'yan sahiyoniya ce ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa adadin falasɗinawan da suka yi shahada tun daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu sun kai dubu ɗari wannan adadin na falasɗinawa da suka yi shahada din yana nuni da cewa shine yaƙi mafi zubar da jini a cikin wannan karni na da ɗaya kamar yadda rahoton ya ambata dama dai tun a baya kafa watsa labaran nan ta falasɗin yau ta yi ishara da wani kwamitin bincike wanda ya bayyana cewa adadin shahidan da ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza take sanarwa ya yi kaɗan akan hakikanin yawan shahidan da suka kwanta dama rahoto na musamman da wata cibiya ko kuma wasu masu bincike suka gudanar ya ambaci cewa yadda aka samu ɓullar cutuka a tsakanin falasɗinawa sanadiyar yakin da yadda sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke buɗe wuta hatta akan waɗanda ake gayyata zuwa cibiyoyin da aka ware domin a taimaka musu da abinci sun sa yaƙin na gaza ya zama mafi zubar da jini a cikin wannan ƙarni. daidai lokacin da jami'an sahiyoniya suke karyata adadi da ma'aikatan lafiya ta falasinawa take fitarwa sai dai kuma wasu ƙwararru na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa adadin ya fi haka daga cikin waɗanda suka gabatar da bincike da akwai wani kwararre farfesa marshal sabati wanda kwararre ne a fagen tattara bayanai na mutuwa a lokacin yaƙe-yaƙe shi dai wannan farfesan malami ne a jami'ar holloway da ke birnin london a ingila ya rubuta kasidu masu yawa a kan yaƙe-yaƙen iraki siriya da kuma kosovo da yawan rayukan da suka ci a ƙarƙashin wannan binciken farfesan na jami'ar london ya samu taimakon dr khalil shakiki wanda ba falasɗine ne tare suka gudanar da binciken nasu a kan iyalan falasɗinawa dubu biyu a gaza da adadin waɗanda suke cikin waɗannan iyalan ya kai dubu goma sun kai ga cima wato cikakken bayani bisa dogaro da hanyoyi da manhaja ta bincike inda suka ce daga shekara ta 2023 zuwa watan janairu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai dubu saba'in da biyar a cikin gaza mafi yawancinsu sanadiyar harbi ne kai tsaye da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi musu to daga watan janairu ko zuwa yanzu an samu karuwar wannan adadi da suka cimma matsaya da cewa adadin shahidan falasinawa ya kai dubu ɗari to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Bismillah Rahmanir Rahim. Masu sauraro ko kusan cewa yau Litinin tara ga watan Tir shekara ta dubu da da dari hudu hudu hijira shamsiya wacce ta daidai da hudu ga watan Muharram shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in bakwai hijira gamariya har ila wacce ta daidai da talatin ga watan Yuni shekara ta dubu da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu da da da da tamanin shida suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan muharram shekara ta sittin da ɗaya, hijira kamariya ubaidullah dan ziyad walin kufa a zamanin yazid dan muawiya ya tara mutane a masallacin kufa ya kuma yi wa masu goyon bayan imam hussein salam hutuba a cikin masallacin wanda kuma suna da yawa inda ya ce masu zai yanka wuyar duk wanda ya fita daga birnin kufa don taimakawa imam hussein salam a karbala a cikin hudubarsa ibn ziyad ya karanta musu fatawar shurai alkadi kan cewa jinin imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi ya halatta sannan ya ba da umarnin a rufe dukkanin kofofi da kuma hanyoyin fita daga birnin kufa saboda hana magoya bayan imam hussein salam ficewa daga garin a lokacin da ya sauka daga kan membarinsa sai ya yi masu alkawalin cewa zai ba su kuɗaɗe ko kuma kyaututtuka sannan ya ba da umarnin a yi shela a cikin birnin kufa kan cewa kowa ya yi shirin yaƙi da imam Hussein salam ɗan imam ali salam a karbala don haka saboda tsoro mutanen kufa maimakon su taimakawa imam Hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fito don neman gaskiya da adalci sai suka juya suka kashe imam hussein salam a karbala a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 hijira kamariya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan yunin shekara 920 miladiya mutanen ƙasar iraki sun yi yunƙuri ƙarƙashin shugabancin atila mirza muhammad taqi shirazi don yaƙar turawan ingila 'yan mulkin mallaka wanda suka shigo ƙasar iraki don mamayarta kafin haka dai bayan faduwar daular usmaniya a yakin duniya na ɗaya ƙasashen ƙawance sun yi watandar ƙasashen da suke ƙarƙashin daular usmaniya inda suka miƙa wa turawan ingila 'yan mulkin mallaka kasashen falastinu jordan da kuma iraki a yayin da suka miƙa wa faransa kasashen syria da kuma lebanon daga nan sai kasar ingila 'yar mulkin mallaka ta faɗawa kasar iraki da yaƙi don mamayarta daga nan sai atulai mirza muhammad taƙi shirazi ya fidda fatawan jihadi kan turawan ingila 'yan mulkin mallaka don haka marajiai da ɗaliban addini da sauran mutane daga dukkanin faɗin ƙasar iraki sun fito don yaƙar turawan amma saboda rashin makamai da kuma taimakon da turawan suke samu daga sauran 'yan mulkin mallaka mutanen ƙasar iraki sun kasa samun nasara a kan turawan bayan haka turawan sun ɗora faisal ɗan hussein sharifu makka a matsayin sarkin iraki. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara 1977 miladiya aka wargaza kungiyar tsaro ta kudanci da kuma gabacin asiya wacce ake kira senata a takaice bayan yakin duniya na biyu ne dai duniya ta sauya a lokacin ne aka shiga yakin da ake kira yakin cacen baki musamman tsakanin amurka da kuma tare soviet a lokacin a lokacin ne dai kuma aka raba duniya gida biyu kasashen yamma wa'anda suke bin abin da suke kira 'yanci da kuma demokradiyya ƙarƙashin jagorancin amurka da kuma masu bin aƙidar gurguzu ƙarƙashin jagorancin tare soviet suka raba duniyan biyu a lokacin ne aka kakkafa ƙungiyoyin tsaro da raya tattalin arziki daban-daban da sunaye daban-daban a duniya a daidai lokacin ne kuma aka kafa ƙungiyar tsaro ta senata a birnin manila na ƙasar Filipin, a kuma ranar 8 ga watan satumbar shekarar 1954 miladiya kuma kasashen wannan kungiyar sun hada da amurka birtaniya faransa australia philippines thailand pakistan da kuma new zealand manufar kafa wannan kungiyar tsaro ita ce wato hana tare soviet yada aƙidar kwaminisanci ko kuma gurguzu a cikin wa'annan ƙasashen asiya cibiyar senata dai na birnin bangkok na ƙasar thailand amma a shekarar 1967 ƙasar faransa ta fice daga ƙungiyar sai kuma a shekarar 1972 miladiya kasar pakistan ma ta fice daga kungiyar sannan a shekarar 1977 bayan da aka fara rikice-rikicen siyasa masu tsanani a duniya sai aka wargaza kungiyar ta sanata a ranar 30 ga watan janairu shekarar 1977 miladiya. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta wato 9 ga watan tir shekara ta 1968 hijira shamsiyya aka fara aikin soje wanda ake kira karbala na ɗaya a nan iran da nufin kwace garin mehron na kan iyakar ƙasashen iran da iraki a kuma cikin yakin shekaru takwas tsakanin jumhuriyar musulunci ta irin da saddam Sani na kasar iraki kafin haka dai sojojin kasar iraki sun mamaye garin mehron a farkon mamayar da suka yi wa kasar iran a shekarar 1981 miladiya sai sojojin kasar iran suka sake kwace garin bayan ya yi kusan shekaru biyu a hannun sojojin kasar iraki daga nan sojojin iraki suka sake mamayar garin na mehran na tsawon watanni biyu da 'yan kwanaki a nan ne sai aka kaddamar da aikin soje da ake kira karbala ɗaya inda dakarun sojojin iran suka sake dawo da ikon jimhuriyar musulunci ta iran akan garin na mehran har ma da wasu ƙauyuka da suke kusa da shi. ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a yau za mu yi magana ne kan dalilan da suka hana imam husaini alaihi salam ɗaukar matakin yin fito na fito kafin zamanin yazidu ɗan ma'awuya bayan da imam hassan alaihi salam ya yi shahada ragamar jagoranci da khalifancin al'umma ta koma hannun imam husaini alaihi salam ne don haka imam ya ɗauki matakin ci gaba da mutunta sulhun da ɗan uwansa ya yi da ma'auya ɗan abu sufiyan duk da musguna masa da cin mutunci da ake masa shi da iyalan gidansa da masu bin tafarkinsu bani umayya sun kashe ɗan uwansa imam hassan alaihi salam sun kuma hana shi ya bisne shi a kusa da kakansa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kamar yadda imam hassan ɗin ya ba da wasici. bani umayya sun ci gaba da raye sunnarsu ta la'antar iyalan gidan manzo akan mumbarin masallatai wanda har hakan ya zame sunna a musulunci kuma aka shafe tsawon shekaru ana raya ta bani umayya sun ci gaba da tsananta zaluncinsu da suke yi akan iyalan gidan manzo ne bayan da imam hassan alaihi salam ya shahada sun halatta jinin duk wani mabiyin iyalan gidan manzo tare da ba da umarnin rusa gidajensu da wawushe musu dukiya suna kashe mutum akan zargi ko tuhumarsa akan yana da alaƙa da iyalan gidan manzo wanda hakan ya tilasta wa mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah yin hijira zuwa wajajen da ba a san su ba Imam Hussein alaihi salam a matsayinsa na khalifan manzon Allah da haikin shiryar da al'umma ya rataye a wuyarsa a kowane irin yanayi ya samu kansa a ciki kamar yadda manzon Allah yake cewa Hassan wa Hussein imaman kama auka'ada. hassan da hussaini shugabanni ne sun samu daman karɓar ragamar shiryar da al'umma ko kuma an ƙwace musu haƙƙinsu na yin haka ya ɗauki matakin shiryar da al'umma ce ta hanyar ruwan sanyi domin mutunta yarjejeniyar sulhu da aka kulla da imam hassan al-mustaba alaihi salam duk da cewa dai a ta ɓangaren mu'awiya babu wani sharaɗi da ya saura domin duk an sa ƙafa an yi fatali da su wannan mataki da imam hussein alaihi salam ya ɗauka shine hanyar da ɗan uwansa imam hassan almustaba alaihi salam ya bi wajen isar da saƙon musuluncin da kakansa ya zo da shi wanda ta wannan hanya ce suka samu daman ilimantar da mabiyansu da nuna musu hanyar gaskiya ba tare da sun faɗa cikin tarkon mu'awiya ba har ila yau dalilan da suka wajabta wa imam hassan almustaba alaihi salam yin sulhu da mu'awiya har bayan shahadansa suna nan ba su gushe ba don haka imam hussein alaihi salam ya ci gaba da yin haƙuri har zuwa lokacin da yanayi zai ba shi damar ɗaukar wani sabon mataki. Kaɗan daga cikin dalilan yin sulhu kuwa sun haɗa da cewa al'umma ba a shirya take ta fito ba domin yin gwagwarmayan 'yanto kanta daga azzaluman shugabanni musamman ma bayan da ta ga yadda ake zubar da jinin waɗanda suka raɓi iyalin gidan manzo ana kashe mutane tare da raba su da dukiyoyinsu akan zargi ko tuhumarsu da cewa suna da alaƙa da iyalan gidan manzon wanda akan haka ne imam hassan almustaba alaihi salam ya sulhu kamar yadda yake cewa inni ra'aitu hawa azumin nasu fi sulh wa karihul harb falam uhibba an ahmilahum ala ma yakrahun fasalahatu baqiyan ala shi'atina hasatan min alqatl wa ra'aitu dafa hadhihi alharb ila yawmin ma fa inna allaha kullu yawmin huwa fi sha'an haƙiƙa na ga mafi yawan mutane sun fi karkata zuwa ga yin sulhu kuma ba su ƙaunan yin yaƙi da zalunci don haka ba ni ƙaunan tilasta musu abin da ba sa so sai na yi sulhu domin kare mabiyanmu daga kisa kuma na ga mafi dacewa in jinginar da yin yaƙi zuwa wata rana domin lalle Allah yana gudanar da al'amarinsa a kowace rana. Wannan matsala da Imam Hassan al-Mustaba alaihi salam ya fuskanta daga al'umma ita ce dai take ci gaba da gudana har lokacin halifancin imam hussein alaihi salam kuma kamar haka ne imam hussein alaihi salam da kansa yake amincewa da kiran mutanen iraki da suka yi masa na cewa ya tashi domin yaƙin ma'awuya a cikin wasiƙar da ya aike musu wanda yake cewa wa amma ana falaisa ra'ayi al-yawma zalik rahimakumullah bil arad wakmunu fil watarisu mina zinnati ma dama mu'awiya hayya lalle ni bana da ra'ayin yin fito na fito a halin yanzu don haka ku ci gaba da shirya kanku har a samu lokacin da ya fi dacewa kuma ku ci gaba da ɓoye kawunanku domin kada a kashe ku kuma ku kiyaye kawunanku daga zato da tuhuma matuƙar mu'awiya yana raye yau yana daga cikin dalilan da ya sanya Imam Hussein alaihi salam rashin ɗaukar matakin yin fito na fito da Muawiya kasancewar jagorancin al'umma a bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana hannun wasu ne ba iyalan gidan manzon Allah ba na tsawon lokaci wanda a wancan lokacin Muawiya ya samu ɗaurin gindi da goyon baya daga gare su yana aikata abin da ya ga dama ba tare da an tsawatar masa ba wanda lokacin da yake matsayin gwamna a Sham ya samu daman kafa kansa tare da samun karbuwa a wajen mutane ta hanyar siyasarsa na makirci ya kasance yana bayyana kansa a matsayin mai addini tare da kusanto da wasu manyan sahabban manzon Allah jikinsa domin samun biyan bukatunsa na duniya yana ɓoye munanan ɗabi'u da zaluncin da yake tafkawa a kan musulmi yana samun nasarar gamawa da masu adawa da shi ta bayan gida ba tare da ya fito fili ya kashe su ba misali ya kashe imam hassan almushtaba alaihi salam da sahabin nan sa'ad dan abi waqqas a lokacin da ke son karɓa wa ɗansa yazidu mubaya a wajen mutane kamar yadda mai littafin maqatilut talibiyin ya bayyana ya kashe malikul ashtar da abdulrahman dan khalid ta hanyar makircin nan da aka san shi da shi na cewa da yake yi inna lillahi junudan min hal lalle allah yana da rundunoni da yake kashe mutane da su ciki kuma akwai zuma domin ya kasance yana sanya guba a cikin zuma yana shayar da waɗanda yake son ganin bayansu ma'awu ya kasance yana da 'yan leƙen asiri da suke masa aiki tare da aiko masa labarin duk abubuwan da suke gudana baya ga hadisai da aka ƙirƙiro da suke nuna falalansa da matsayinsa a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa wanda wannan abubuwa kaɗan kenan da muka ambata sun isa su hana imam hussein alaihi salam karbuwa a wajen mutane idan ya ce zai yi fito na fito da mu'awiya kuma mutanen su ki amincewa da halaccin gwamnatinsa da gwagwarmayin da ya tashi a kai kuma shi kansa mu'awiya zai samu sauƙin halaka imam hussein alaihi salam ba tare da al'umma ta ji a jikinta ba sai ya zama sautin adalci da 'yanci da imam hussein alaihi salam yake son ɗagawa ba ta yi ƙargo ba a tarihin musulunci da na ɗan adamtaka. kuma da manufar gwagwarmayarsa na fallasa makircin bani umayya da kubutar da al'umma daga zaluncinsu ba ta samu nasara ba amma da imam Hussein alaihi salam ya yi haƙuri har zuwa yazidu ɗan mu'awiya ya ɗara kan karagar mulkin musulmai da sunan halifancin musulunci kuma al'umma ta riga ta san shi da fasikancinsa da wasa da birrai da shan giya da neman mata da rashin cancantan jan ragamar al'amuran musulmai domin zaluncinsa da hawan ƙawaran da yake wa dokokin musulunci sai fito na fitan da imam hussain alaihi salam ya yi da shi ya samu halacci daga dukkanin al'ummar musulmi kuma ya zama dalilin faɗakar da ita tare da ba ta ruhin tashi domin fafutukan yanci da adalci haƙiƙa tsanani masifa da bala'in masu mulkin zalunci da danniya baya hana iyalin gidan manzon Allah faɗin gaskiya da yin aiki domin kare martabar saƙon musulunci da kakansa ya zo da shi ta hanyoyi daban-daban gwargwadon halin da suka samu kansu a ciki ganin cewa lokaci ya yi za mu sa aya a nan sai a gamuwa na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. koyi harshen Farisanci. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na koyon harshen farisanci a wannan karan dai muna cikin darasi na uku ne da da Allah kuma za ku ji abin da muke dauke da shi a cikin shirin da ya gabata dai kun ji cewa muhammad da ramin sun je ɗakin cin abincin jami'a kuma sun san junansu to yau kuma da yadda allah maɗaukakin sarki za ku ji yadda ta kaya kwatsam sai suka haɗu a kusa da ɗakin karatun jami'ar nan da nan suka fara gaisuwa suka shiga taɗi dangane da karatunsu ku biyo mu domin jin me suke cewa amma kafin nan sai mun saurari waɗannan kalmomi. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیه خیلی ممنون دگودیا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آآ من نی هستم نکی من نی نیستم بانی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین ادبین پارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To bayan da aka je wannan tattaunawa yanzu kuma sai a sake sauraron tattaunawar tsakanin Muhammadu da a wannan karo tare da fassararta. Salam Muhammad. Salamu alaikum Muhammadu. Salam, Agaye. alaikum salam Malam. اسم من رامین است رامین سمدی سونانا رامین نه رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ نعم سلام علیکم مالم رامین سمدی کنا لافیه متشکرم حال شما خوب است؟ نگوده کنا لافیه خیلی ممنون دگودیه شما دانشجوی تاریخ هستید؟ کی دالی ا بنگرن تاریخی نه؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم آه نی با بلی بی بنی اب تاریحی. شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی ɗalibi ne ا ɓangaren ادبین یارن چی؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نعم Ni ɗalibi ne a ɓangaren adabin Farisanci, kai kuma ɗalibi ne a ɓangaren tarihi? Bale, man دانشجوی tarihi hastan. na'am, ni ɗalibi ne a ɓangaren tarihi. To madalla yanzu dai an riga an je yadda ta kaya kuma a hankali a hankali dai kun ƙara sanin su sai a ƙara sauraron jimloli da aka ji a cikin wannan tattaunawa. سلام حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم خیلی ممنون شما ایرانی هستید؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من محمد است شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم To zuwa yanzu dai kun ji waɗannan jimloli waɗanda Muhammad Dramin suka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa taso. To yanzu kuma ga jimlolin yadda suke tare da fassararsu. Salam. Assalamu alaikum. حال shoma چطور است؟ Yaya ککی حال شما خوب کنا لافیه متشکرم خیلی ممنون نگودی ده شما ایرانی هستید؟ کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا یا سوننکا اسم من محمد است سونانا محمدونه شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی دلیبی نه ابنگرن ادبین پرسنچی؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم آآ نی با دلیبی بنه ابنگرن ادبین یاران پرسنچی نی دلیبی نه ابنگرن تاریخی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron waɗannan kalmomi waɗanda aka ji su a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یایا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیا خیلی ممنون دگودیا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه ا من نی هستم نکی من نی نیستم با با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین ادبین فارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar tasu yadda ta kasance tare da bin kalmomi da jimlolin da suka yi amfani da su domin a ƙara riƙe su da kyau. salam Muhammad. salam آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To jama'a masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki anan za mu dakata sai a mako na gaba idan Allah mai kwa da komi ya kai mu. A madadin Muhammad raji Furda haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salo kusa ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you Isoshin rayuwa Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stand na Atula Shahid Mutada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Tuma sauraro a cikin shirinmu na yau za mu fara kawo muku sirar Abu Muhammad imam hassan ɗan aliyu salam kuma Jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na farko daga haɗiyarsa fatima salamullahi alaiha shine jika na farko wato sifto wanda hasken wasiyanci ya haɗu da hasken annabci daga haɗiyarsa fatima salamullahi alaiha mai yawan haƙuri a duk tsawon rayuwarsa malaman tarihi sun gamu a kan cewa shi mai yawan haƙuri ne bai taɓa sakawa wani wanda ya munana masa da mummuna ba, haka ma bai taɓa sakawa mai zunubi da zunubinsa ba. Mahaifiyarsa Fatima Salamullah Laliha tana ƙarƙashin kula na mahaifinta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ya shayar da ita ilimi da hikima da kuma tarbiyya da ya samu daga Allah ta'ala da kuma mala'ika Jibril salam wanda yake yawan ziyartar gidansu. don haka ko da fatima salamun alaiha mahaifiyar alhassan alaihi salam ta buɗe idanunta ta sami cewa gidan mahaifinta gidan annabci ne gida ne wanda mala'iku suke zuwa don haka ta tashi a gidan da ba a sabon allah babu abin da yake cikin gidan sai alheri don haka ta sami tarbiya wanda babu wanda ya sami irinsa sai mijinta kamar yadda za mu gani a nan gaba don haka ta tashi da zuciya mai tsafta da tsarki duk wani abu da ta ɗauka duk wani abu na dauɗa da datti baya kusantar gidansu a lokacin da mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa madina ya tafi tare da ita ya ci gaba da tarbiyyanta don ta zama mahaifiya mafi albarka a cikin mata don ita ce za ta haifi hujjojin Allah a bayan ƙasa inda na farkonsu shine Imam Hassan salam da kuma ɗan uwansa Imam Hussein salam daga nan sai sauran hujjojin Allah ɗaya bayan ɗaya har sai sun cika goma sha ɗaya kamar yadda Allah ya so. Don haka a lokacin da Zahra salamu alaiha ta kai aure, wa'ansu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa suna tsammanin su kufu inta ne sai suka gabatar da kansu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna neman aurenta amma sai ya mai da su yakan faɗa musu cewa al'amarin aurenta yana hannun Allah ta'ala amma a lokacin da kufu inta na gaskiya ya gabato wato Ali da Abi Talib alaihi salam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ya ke Fatima na roƙi Allah ta'ala ya aurar da ke mafi soyuwar halittun Allah a bayan ƙasa ga Aliyu nan wanda kika sani ya zo yana neman aurenki sai ta yi shiru wanda ya nuna amincewarta kenan da auren amma aliyu da abi talib alaihissalam ya tashi a gida guda don shi a gidan annabci ne ya rayu tun bayan tun kafin haihuwan fatima salamu alaiha ya kasance bayan baya rabuwa da manzon allah sallallahu alaihi sallam tun lokacin da aka yawaye yana nan a halinsa yana ɗaukar halaye masu kyau yana kuma a tare da shi a duk inda yake don haka ya tashi a tsarkinsa kuma a gabansa aka haifi matarsa zahra salamu alaiha don haka zahra salamu alaiha ta fi kowa sanin ali da abi talib alaihi a wani hadisin an ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba don aliyu ba da zahra salamu alaiha ba ta da kufu'i wanda zai aure ta a bayan ƙasa saboda su masu ita masumiya ce ba wanda zai auri ma'asumiya sai ma'asumi, amma ma'asumi namiji yana iya auren wacce ba ma'asuma ba saboda maza su ne ake bi kamar yadda yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da sauran ma'asumai a cikin danginsa ko kuma dai sauran annabawa da manzanni. Don haka bayan aurenta sakamakon auren shine wato haihuwar imam hassan salam mai albarka jika na farko ga manzon allah sallallahu alaihi sallam sannan wasiyinsa na farko bayan wato mahaifinsa wanda kuma shine wato muke son mu karanta sirar rayuwarsa tun daga haihuwarsa zuwa shahadarsa waɗanda suke cike da manya-manyan al'amura a tarihin musulunci an yi auren iyayen imam hassan salam ne a shekara ta biyu bayan hijira kuma bayan yakin badar yaƙi na farko tsakanin musulmi da wato mushrikai a ranar 17 ga watan ramadan kuma kusan shekara guda wato a ranar 15 ga watan ramadan shekara ta uku bayan hijira aka haife shi a lokacin da fatima Salman laiha ta haife shi ta kawo shi a gaban mahaifinta aliyu da abu talib ta ce masa ka sa masa suna sai ya ansa da cewa ba zan riƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raɗa masa suna ba sannan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo wajen su sai ya karɓe shi yana mai farin ciki sannan ya ce wa Ali alaihi salam ka sanya masa suna sai Aliyu ya ansa da cewa ba zan riƙa ka sanya masa suna ba sai shi ma ya ce to ba zan riƙa ubangiji na raɗa masa suna ba sai ba a daɗe ba sai ga mala'ika jibril alaihi salam ya sauko yana taya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam munan samun samun jika sannan ya ce masa ka sanya masa suna sunan ‘ya'yan haruna wazirin musa alaihi salam wato shibir saboda mahaifinsa kamar yadda haruna yake a wajen musa haka yake a gare ka sai manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce masa ni balarabe ne sai ya ce ka sanya masa suna Hassan sai ya sa sannan aka sanya masa suna alhassan sannan ya naɗe shi a cikin farar kyalle sai ya yi kiran sallah a kunninsa na dama sannan ya yi masa ikama a kunninsa na hagu a lokacin da ya cika mako guda da haihuwa an aske gashinsa sannan kuma ya ba da azurfa sadaka gwargwadon nauyin gashinsa sannan ya yanka masa raguna guda biyu a ranar bakwai na haihuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya yi matukar farin ciki da haihuwar Imam Hassan alaihi salam saboda shine dan Fatima na farko kuma shine wanda yake dauke da hasken annabci da kuma wasu yanci na farko shine jikansa ta wajen Fatima salamun alaiha na farko. Banda haka shine hujjar Allah na farko bayan babansa Ali da Abi Talib alaihi salam ko kuma mu ce shi ne wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko daga cikin jikokinsa wanda Allah ta'ala ya yi wa alkawalin za su zama fitilu masu haskakawa al'ummarsa hanya madaidaiciya a tsawon zamani wato idan al'ummar kakansa sun ba shi damar jagorancinsu bayan shahadar mahaifinsa kuma idan sun yi hakan to da Allah ta'ala ya ciyar da su ta sama da ƙasa ta kuma ƙarƙashin ƙafafuwansu duk haka suke da shi da babansa da ƙaninsa da kuma jikokin ƙaninsa wato tara da al'umma za su ba su daman jagoranci da sun yi ji daɗi a duniya sannan kuma su masu rabota ne a lahira amma abin baƙin ciki babu wanda ya sami wannan damar sai babansu shi ma na tsawon shekaru hudu da watanni ne kawai amma duk da haka ta ga yadda ya kyautata rayuwarsu a cikin wa'annan shekaru hudu da watanni amma babu wani wanda ya samu daga cikin 'ya'yan nasa sai imam hassan na watanni shida kaɗai bayan shahadar mahaifinsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi farin ciki da haihuwar Imam Hassan alaihi salam amma kuma a lokaci guda ya san cewa wato zai shahada a hannun ashararu a cikin al'ummarsa don haka tun bayan haihuwarsa yana bayyana wa al'ummarsa darajarsa kamar inda yake cewa daggare da shi da kuma ɗan uwansa imam hussein salam su ne shugabannin samarin aljanna su ne jin daɗin idona a wani hadisin sai dai imam hassan salam da sauran wasiyan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ko ko matakin da ɗaya daga cikinsu ya ɗauka to sauran ma ba za su sauya matakin ba matakin ne za su ɗauka don haka sulhun da imam hassan salam ya yi wa muawiya da abi sufiyan ne ya kare addinin musulunci daga gurɓata a lokacin don abin da zai kubutar da musulunci da kuma kiyaye shi a lokacin shi shine sulhuntawa da muawiya kawai ba gazawa ba ne yin haka kamar yadda wasu suke gani. kuma da imam hussein salam shahidin karbala ne yake matsayin ‘ya'yansa wato yayansa imam hassan salam da matsayin da matsayi guda zai ɗauka a sulhuntawa da muawiya da abu sufyan haka ma da imam hassan salam ne ya zo zamanin imam hussein salam ba abin da zai yi in banda gabatar da ransa don kare addinin musulunci daga yazid dan muawiya har ila yau za mu ji yadda imam ali salam yake girmama 'ya'yansa imam hassan da imam hussein salam don haka za mu ga rawar da imam hassan salam ya taka a rayuwa tare da mahaifinsa na shekaru 25 wanda halifofi uku da suka gabace shi suka yi sannan daga kuma ƙarshe za mu ji irin yadda ya rayu da wato mahaifinsa a shekaru hudu da 'yan watanni da yi yana rike da halifancin musulmi sannan rayuwar imam hassan salam bayan shahadar mahaifinsa da kuma yadda ya jagoranci al'ummar musulmi wa'anda suke ƙarƙashinsa na watanni shida bayan shahadar mahaifinsa sannan rayuwarsa bayan ya yi sulhu da mu'awiya ɗan abi sufyan da yawan iliminsa da haƙorinsa da wasu halayensa masu kyau sannan za mu ji yadda ya auri wacce za ta kashe shi daga baya wato ja'adata diyar kais ɗan Kindi. Rayuwar ma'asumi alayhi salam yana cike da darussa, don haka za mu dubi mu ga irin darussan da za mu ɗauka a cikin rayuwar Imam Hassan alayhi salam kuma suna da yawa wani abu mai muhimmanci a rayuwar imam hassan alaihi salam da imam hussein alaihi salam shine cewa zuriyarsu ne kawai suka rayu a cikin zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato daga gare su ne allah ta'ala ya fitar da alkhairi mai yawa kamar yadda ya zo cikin suratul kautsar sai dai limamai masu tsarki su kaɗai ne a cikin zuriyar hussein alaihi salam suka kasance amma a ɓangaren mata zuriyansu guda biyu duka suna da wato zuriya daga cikin zuriyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da ƙarshe za mu ji yadda wasu musulmi suka nasabta kiyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wanda duk tare da ayoyin alkur'ani mai girma masu yawa da suka sauka wa'anda suka wajabta son su wannan banda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suka zo cikin wajibcin son su da kuma yadda shiryar da al'ummar musulmi zai kasance ne kawai tare da biyayya a gare su za mu kammala shirinmu na yau da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa musulunci ba zai gushe ba yana da ɗaukaka har zuwa khalifofi goma sha biyu har zuwa ƙarshen hadisin idan mun dubi wannan hadisin wanda yake da inganci ne kuma su zamu dubi irin yadda rayuwar da musulmi suke yau shin za mu yi tambaya mun yi biyayya ga wannan hadisin kuwa sannan sai mu ce me yasa al'ummar Falasɗinu misali musulmi ne suka kasance kaskantattu a gaban yahudawa suna kashe su kamar kisan kiyashi ko kisan kaji shin da gaske ne mun bi su kamar wasiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana da cewa mu bi shugabanni goma sha biyu wanda Imam Hassan alaihi salam yana daga cikin su wa'annan suna daga cikin abubuwan da zamu duba a cikin shirmu na gaba ma sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana shi same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To ma saurare ba tare ɓata lokaci bari mu gayyato muku mawaƙinmu da muka gayyato a wannan shirin wato Mushtaba Askari wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ya yi waƙa game da son ƙasa. To masu iya magana dai na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya. وطنم وطنم To madalla kun saurari Mushtaba Askari ne wani fitaccen mawaƙi da ke nan ƙasar Iran wanda ya mana waƙa game da abin da ya shafi son ƙasa domin son ƙasa wani abu ne wanda ke jinin al'ummar Iran. Zan jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki a saurare mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani maudu'i na daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma gunshin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurara da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyan ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala salatu ala nabi wa ala wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyo da kalmar ilimi ilimi to bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yanayi. yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin da ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna irin tarbiyya ake so yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da ƙananan 'ya'yansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rikawa ƴaƴansa 'ya'yansa shi ma irin tarbiyya su kenan yana son su kai wani matsatsai amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma a halittu nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shi ne wato kululuwar wannan makarimul akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa fa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kan dai a gaji barkamu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum duk suna daga cikin iyalansa mata maza su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da ƙarfi za su kula da kansu hakanan 'ya'yan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su iya kula da kansu namiji na iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa har da iyaye wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla, muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke karkashin Hausa TV inda muka fara tattaunawa da Malam Isa Usman Makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar Darus Kalayin da ke birnin Kano. to allah ka ta malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita wata za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da abinci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wata ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura a kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci ya hana shi aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu